أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين تيو منا يمتن talata ashirin da takwas ga watan ɗaya wata al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara takwas wadda ta dace da sha huɗu. ga watan shida a watan bakwai watan yuli kalandar albashi na da shekara dubu daya da dari hudu da eh, ko dubu biyu da ashirin da shida Allah ya sake hada mu a wannan na ga yau ashirin da tara ne ga watan sama ko? Eh, yau ashirin da tara ga watan sama insha Allah yau ashirin da takwas da tara ku yau ashirin da tara haka jiya muka ce jiya ashirin da takwas yau ashirin da tara ga watan almuharram hijira shekara dubu da da da hudu arba'in takwas ci gaba da karatun littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar babban malami ibnu qayyim al-jawziyya muna cikin abuwabul jihad ko fusulul jihad wato bangare da malamin yi magana akan jihadi a musulunci mun tsaya kan gaba da yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake tura mahara wani lokacin abin akan abin hawa wani lokacin safa a ƙasa an gane ku. yau insha Allah za mu tashi farkon fasli da mala ya ce wa faslun wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti zahma bil sahma bil qurba fi bani hashim wa bani al muttalib litafirin na hannuna a mujalladi na uku ko juzuyi na uku shafi na tamanin da shida, faƙara ta biyu daga sama da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace mala ce faslun ga wani bayani waka ba nan ba ne waka na sallallahu alaihi wasallam yi ofi sahama bilkurba fi bane hashim wa bane mutali dole ihotin min bane abdishams wa bane naufal mazala su sallam ya kasance yana bayar da kaso na ganima da Allah ya ce a baiwa bilkurba ma bosa kusanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina bayar da wannan cikin bani hashin da bani mutsali an gane ku duna ikhwatihim min bani shams wa bani nawfal banda yan uwansu daga bani shams da bani nawfal wa qala manzo Allah sallam da ya ba al muttalib da banu hashim sai ce inna ma al muttalibi wa banu hashim shay'un wahid ai sani cewa banul muttalib da banu hashim abu ɗaya ne wa shabbaka baina asabihi manzo Allah sai hada haka tsakanin yan yatsunsa yace ai banul muttalib da banu hashim abu ɗaya ne an gane ku to kamar yadda ya shigar da wannan cikin wannan suka zama abu ɗaya to haka su ma suke wa qala manzo Allah su sallami ce innahum lam yufariquna fi jahiliyatin wala islam banul muttalib da banu hashim basu taba rabuwa da mu ba tun zamanin jahiliya har yanzu a cikin musulunci an gane ku da aka za mu ga abu talib tare da bai musulunta ba amma ku ga irin kare da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana dan shekara takwas yake ɗawainiya da shi har ya shekara hamsin da biyu yana ɗawainiya da shi kaga ya yi hidima da manzan Allah ta tsawon shekara arba'in da biyu dan babansa abdulmuttalib ya mutu lokacin manzala yana ɗan shekara takwas kunga manzala su sallam mahaifinsa ya mutu tun ina ciki ina ɗan wata shida a ciki mahaifiyarsa tana ina ɗan shekara shida ta mutu kakansa ya ci gaba da kula da ɗaukan nauyin rayuwar shi ya shekara biyu yana yi shi ma sai ya mutu kafin ya mutu ya kira abu talib ya ce hazabnu akhik wannan ɗan ɗan uwanka ne da aka fakun fihi mislama kuntu fihi ka yi masa irin duk abin da nake masa yi masa wasiya da cewa ikula da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin ina ɗan shekara takwas to haka ya rike wannan wasiya ta mahaifinsa da annabi ya ba da shaida cewa abu talib ikan hana 'ya'yansa na cikinsa abinci ya ba manzan Allah sallallahu ko kuma idan aka zuba musu abinci za su ci ya hana 'ya'yansa ci na cikinsu sai ce ai na bini ina ɗana ima manzan Allah bayana sai ya zo sannan ya kyale su amma da shi ne zai zo ci ba sa nan ba zai ta jira su ba saboda irin yadda ya kula da manzan Allah sallallahu to haka ita wannan in shekara talatin da biyu ina wannan abin sai kuma annabta ta zo masa to sannan irin ga wannan ɗawainiya tare da bai musulunta ba tsawon shekara goma ya mutu kaga shekara 42 yana hidima da maza Allah sallallahu ba inda quraisha busi ba ka miƙa ka ba mu Muhammadu kowa kake so a cikin ya'yanmu ne kowa kake so a cikin ya'yanmu mu baka amma ka ba mu wannan dan naka mu kashe shi sai ce ah. in ne haka ta aina zama wawa in ba ku ɗana ku kashe ni ku ba na ku ba abinci in ba ku ɗana ku kashe ni ku ba ni na ku ba abinci ce rayu ita ne haka na zama wa to haka suka yi ta yin wannan abin ina ba manzo Allah kariya har wani lokaci suka zo suka sani abu talib na ko ka ba mu ɗannan naka ko da kai da shi duk ku haɗu da fushinmu sai kira manzo Allah su sallam yace Muhammad yace na yace ka ji abin da mutanen ka suka faɗa game da sai ce ya am baffa ka zare hannunka akai abin da kai nagode amma ka cire hannunka akai kada abin da zai same ni same ka ita ma ka sani wallahi لو وضعوا الشمس على يمين ya على يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته shi wallahi saboda bala'in da za su yi min da masifa da za su ɗauko rana gudan rana su saka a hannuna na dama su ɗauko gudan wata da sanyin su saka a hannuna na hagu a kan baron na dina shi wallahi ba zan ba ya abu talibai ce da shi ya waladi ce sa gaban ka duk inda kake so ba wanda zai maka kariya kan ba wanda zai kange ka kamar yadda hadari a saman ya sa gaban sa ba wanda yake kange shi yace ka isar da sakon da Allah ya koka da shi yace kuma zan tsaya tare da kai ko da hakan zai sanadin rayuwata shi ne da suka gaba sarki sai Allah sai suka ce to a rubuta wata takarda ko an samu abin da aka yarjejeniya cewa lallai a ƙauracewa cewa banu hashim da banul matsali saboda sun tsaya sun ba manzo Allah kariya to shine aka kaurace musu aka ma tura su shi Abu Talib ina da wani dutse a Makka aka ce dole su hau hausu bar ƙasa, sai dai su koma su raya can kuma kar wanda ya hau wajen su kar wanda su kuma kar su sako wajen kowa aka rubuta takarda ta zalunci aka makale a jikin ɗakin ka'aba shekara kusan uku suna can sama ƙarshe manzala ya mafarki cewa wannan takarda Allah ya turo wata gara ta taushe ta saboda takarda ce ta zalunci abu talib ya sako ya gaya musu ice to yau ga raba gaddama tsakani na da ɗan uwana abin da ya faɗa dinnan in ya zama gaskiya to ku ji tsoron Allah A wani abu bayan abin da yake idan kuma ya yi karya ya ce to daga yau zan miƙa muku shi duk abin da kuka ga dama ku masa ana zuwa aka duba sai aka ga ai garan ma bayan ta cinye abin har ma ta yi irin gini ka san idan gara ta fara cin abu ina abin nan in ta kuma sai zama mi ya ma zama ƙasa gaba ɗaya aka je aka tara abin da bata iya taushewa ba inda suka sa sunan Allah kawai shi kenan sai suka sauko suka ci gaba da mu'amala kuma wannan shekarar ne Allah iya shi Abu Talib rasuwa bayan Khadija ta mutu da yan watanni shi mai yi mutu shine annabi ya kira wannan shekara da amul huzn shekarar bakin ciki da damuwa to daga wannan lokaci ne kuma sai cutarwar shawa da mutanen maka ta yawa a kansa dalilin da ya sa kuma sai Allah ya bashi izini cewa ya hijira ya baggar an fahimta to waɗannan banu banu da banu hashim su suka tsaya suka ba manzo Allah kariya saboda su sha kamar gida hudu ne akwai banu hashim akwai banu muttalib akwai banu abdushams akwai banu nawfal an fahimta to waɗannan abdushams da banu nawfal ba a samu musulmi a cikin su ba da aka faɗa su kai kiriris da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma banu hashim da banin muttalib an samu musulmi a cikinsu to da haka annabin ya tashi raba abin nan sai ya raba da su ina ta ba taba rabuwa da mu ba wannan hadisin da yace ma banin muttalib wa banu hashim shawun wahid imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahih bukhari a wurare da yawa daga ciki akwai lamba hadis mai lamba 3340 da 3502 da dubu hudu da dari biyu da ashirin da tara hadisin da ya ce innahum fari ƙuna shi ko abu da ya fitar da shi a cikin sunan hadisi mai lamba dubu biyu da dari tara da tamanin kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda imamul albani a cikin sayi sunan abi da hadisi mai lamba dubu biyu da dari biyar da tamanin da biyu inganta shi haka nan a cikin irwa ulgalil hadisi mai lamba dubu da dari biyu da arba'in da biyu an gane ku to wannan darasin da za mu koya a wannan gaba shine musulunci ya yi izina da mutanen da suka taimaki addini wajen cin gajiyar shi an fahimta wajen cin gajiyar abin da aka samu kara ce an yi hidima ta addini mutane sun yi hidima ta addini kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bada wata falala a ce kuma ba za a ba su ci ba an fahimta misali wannan abin yana damun mutane yanzu da yawa yana damun mutane da haka za ka ga abin takaici ka je ka ga waɗanda suka yi hidima izalan nan ta kafu suna ta samu abin nan ka je ka ga irin rayuwar da suke ci ko ka je waɗanda suka mutu ka je cikin iyalansu ka je ka ga wace irin rayuwa suke za ka ga cewa wato al'umma kamar kanta bai waye ba ma akan addini ga kuma maki da yawa an samu ga maki masu yawa an samu yanzu ka iya zuwa misali mu dauke nan majalis a matsayin misali kawai ai akwai mutanen da sun raye a wannan majalisi sun yi gwagwarmaya da su aka yi gwagwarmaya har ikam wasu su yanzu ka sun mutu a gajeren takadiri majalisi ina tuntubar ma iyalansu yaya iyayensu da su ake gwagwarmaya a nan wurin ina 'yansu ‘ya'yansu da suka haifa suna ina karku ce a ta su suna rayu su ringa zuwa da yaran ba a'a yanzu su laha ma ka saba da wa'alaiha maftasabat kuma lakum ma ka wa alaikum sabtun nasu sakaci bai ɗauke nauyin naku ba na fatan mun gani to idan ba a zo an damu da irin wannan bangaren ba to da me za a yi kuma a nuna an damu da ma abin da ya shafi rayuwarsu to musulunci wannan ba tsarin musulunci bane jama'a tsarin musulunci akwai bibiya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba banu abdul banu hashim da banu muttalib sai ce lam yufariquna fi jahiliyatin wala fi islam ba su taba rabuwa da mu sun kwaye mana baya ba tun zamanin jahiliya ballantana musulunci ina fatan mun gane to yanzu za ka ga duk irin waɗannan abubuwan ba ruwan mutane da su kowa kawai yi rayuwa eh, wani da zai gama an ɗauki wata hidima za a yi sai ya to ai kaza kaza kaza sai ya kawo wata ne wata matsala ta yanzu za a sai eh, eh, tabarma a masallaci ko a majalisi fa in za a gyara lasfi kafa in za a yi kaza fa in za a yi kaza fa ta wannan ba tsari ba ne ina fatan mun gani wannan darasi ne babba wanda za mu kuwa to sannan akwai tsarin al'asbukiya rigayi wane ya yi ya riga ka a wannan addinin ya riga ka a wannan fahimtar to in alkhairinka ya zo a gabatar da shi kamar inda a lokacin da ake tsananin abin su ne suka karba darussa ne masu yawa a wannan yar gaba wadda malam ibn al-qayyim al ya kawo Allah ya ganar da mu faslun malam ce ga wani fasli wa kana al-muslimuna yusibuna ma'ahu fi magazihim al-asala wal-inaba wat-ta'am fayakuluna musulmi sun kasance suna samun zuma da inibi da abinci tare da manzo Allah sallallahu a yaƙe-yaƙensu kuma sai su ci wala yarfa'unahu fil maganin? ba a saka shi a cikin ganima qala bin umar abdullahi Ɗan umar yace shan gani ganimu fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi ba ta'aman wa asala wasu wata rinduna sun samu ta samu ganima a zamanin Manza Allah su na abinci da zuma walam yi minhu al-humus ba ɗauki humusi ba a cikin wannan abinci da wannan zuma da suka samu zakarahu abu daud abu daud ya ambaci wannan hadisi a cikin sunan hadisi mai lamba 2701 kuma hadisi ne sahihi وانفرد Abdullahi الله al بن المغفل يوم خيبر بجراب sham Abdullahi dan al mughaffal ranar yakin haibara Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya kadaita da wata wata lagija irin bokitin nan da ake zuba mai da ko to lajiga an gane ko amma ana cewa lagida fa kawai kyale ka ne nace lagida yawa ma na faɗa an gane ku azab lokacin da aka yakin haibara wa qala yati la uqil yawma ahadan min hadha shay'a yati yau bazan ba kowa wani abu daga wannan man da na samu fa sami'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi tabassama wala mai kullu shay'a sai manzo Allah ya murmushi bai ce da shi komai ba wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 353 da hadisi mai lamba 4224 da hadisi mai lamba 5508 haka ne imam muslim a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 7772 wa qila li ibn abi aufa an ce da abdullahi dan abi aufa Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa aka ce da shi kuntum tuhammisuna at-ta'ama fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin a zamanin manzo Allah alaihi wasallam kuka je yaki kuka samu abinci lokacin raban ganima ana daukar khumusi fa qala sai ce asabna ta'aman yawm khaybar mun samu abinci ran da aka yakin khaybara wa kana ar-rajulu yaji'u mutun yakan zo fa ya'khudhu minhum miqdara ma yakfihi kawai sai diba daga abincin gurgurna abin da zai ishe shi kuma yansarif sanai ya tafiyarsa ma'ana shi wannan ba zancen khumusi a cikin sa an gane ku wannan hadisi imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisi ne lamba 2704 kuma hadisi ne ingantacce wa qala ba'du sahaba wasu daga cikin sahabbai ko ne daga cikin sahabbai ite kunna na'kulul jawza fil gazwi mun kasance mukan ci ayaba lokacin yakin lokacin yaki wala naksimuhu ba ma raba shi hatta in kunna lanarji'u ilari halina wa ajriyatuna minhu mamlu'a yace kai mukan dawo ma daga wajen yakin jakarmu da muke an gara ko an gara ake cewa ku an gara da angaranmu tana cike da ayaba an gane ku wasu malamai sun fassara aljaws da da da da abin nan eh, ya sunanta agwagwa an gane su yanka su yi abin amfani da ita wannan hadisin imam abu dawud ya ruwaito shi ina cikin sunan hadisi mai lamba 2706 imam al-albani ya ce hadisin mai rauni ne hadisi mai lamba 578 a cikin da'ifu sunan abi dawud abin nufi abin da yake na abincin a wajen yaƙi to ba zan ta ɗauki homusi a cikinsa na ka samu za a yi ta ci an gane aka dawo za a aji duk wanda yake bukata zai ba. faslun mala yace ga wani fasli wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha fi magazihi anin nuhbati wal muslah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da ya tafi yaki yana ina hani gabaran annuhba shine wato tsinke kan abu an gane a ce a kama kan mutum a tsinki ba sarewa ba an gane ko wal mufla nan ina hana in an kashe mutum kar a daddatsa jikinsa an gane ku musamman fuskarsa da abin da ya kama da haka wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 2474 da hadisi mai lamba 5516 saboda ita gangar jiki jama'a ba ta mutum bace ta Allah ce da haka baya san a wulakanta ta da wannan ya zama wajibi a rufe tsibirin guantanamo bay wannan kurkuku da ba taɓa yin kurkuku na zalunci ba a duniya kamar shi kurkukun da za a kai mutum a dinga sa almakashi ko ba almakashi ba a sa eh, pinches eh, ya suna wannan abin da ake flyer ana zare masa eh, farci a kama da ƙarfi sai an cikin shi saboda bala'i ko a ce za mun tsini mutum da shi ko a ce za a narkale da ana ana sa masa a ciki saboda zalunci wannan kaskantar da halittar Allah ne da aka ya kamata al'umma su gane da'awar da turawan yamma suke na cewa suna kaunar al'umma ƙarya suke ba humanity a tare da su humanity a wajensu shine abin da ya shafi rayuwarsu kawai amma duk wani abu da suke gani kake gani na dan adamtaka da suke yi to akwai wani abu bayan wannan abu kar ka dauka suna yi ne a'a akwai ribar da suke da ita a cikin haka in ba da haka ba za su yi ba ina fatan mun gane saboda haka waɗanda suke ruɗuwa daga cikin mu da halaye da ɗabi'unsu ya kamata su ji tsoron Allah su daina waɗannan mutanen ba su nufin al'umma da alkhairi yanzu gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana hana a yi ba yana hana a musla saboda mi saboda shi gangar jikin ba ta wandan da kake wa azaba bane ta Allah ce ba a san a wulakantar da ita a kaskantar da ita ai za ta koma ne zuwa ga Allah akwai mutumin da yake so ya ga asara a cikin kayansa karka ɗauka wai don Allah ya asara ne har ma da ya tsaya aka kashe shi yana kafirci ai bai kyauta ba Allah ya bashi gangar jiki maimakon ya ba, Allah da gangar jikin sai kan gare masa kenan da aka kashe shi ba wai dan haka Allah yake so ba sai dai kuma hukunci ne kadari Allah ya riga ya kaddara wannan abin ya nifase shi da haka dole zai faru amma kuma a tsaya iya abin da wannan ya isar da wajibi kada wuce gona da isi kuma sannan yana yana mana har da muna da saɓani da mutum a cikin addini to a tare da mu akwai mutuntaka musulmi mutum ne mai mutuntaka yana da mutunci yana da sanin ya kamata wannan da aka kashe arne ne aka kashe shi mushiriki ne aka kashe shi amma duk da aka sai aka ce kar a lalata jikin saboda mai mutuntaka irin ta musulmi a lokacin da su ba haka suke ku je ku tambayi tarihi ya gaya muku lokacin da aka yi al salibiyya kiristoci da suka yaƙi suka ci a rum Italy, da suka samu musulmiya suka ringa musu. Mutum za a zo a samu a bankare shi a cikin cross, ba wai ɗaure shi za a yi ba kusa ake sa ake kafawa a kafe shi a cikin katako. Haka za a yi mai taimasa zaba har sai ya mutu. Allah ya sa mun gani. To, wannan akwai akwai akwai akwai akwai tausayi a ciki? akwai kula da mutuntaka akwai filin na amince a ciki babu musulunci shine addini kwaya cilo wanda ya yi tarafi da ko ya yarda da cewa akwai ɗan adamtaka ko da kuwa addini ya sha bambam ko da yare ya sha bambam ko da yanki ya sha bambam in an rabu a nan ƙasa an haɗu a sama musulunci kadai iya da wannan abin amma sauran ba su yarda da wannan ba to sannan akwai abubuwa da suke faruwa yanzu za ga musulmai suna aiki na rashin na rashin albarka to idan akwai jahilci jahilci ba abin da baya sawa. to masu yin wannan sai ka kira su jahilai ne an fahimta ba su da ilimin addini daidai da kwayar zarra idan kana so ka gane haka ai akan yi hira da su suke za su kokarin kawo ayat qur'ani ko za su karanta an ce akwai wani da aka ce ba ma musulmi bane sai ya fito zai karanta fatiha to wannan fatiha da ita da rashin karanta ta duk abu ɗaya ne ka iya ta da wanda bai iya ba duk hukuncin kuɗa dan ka karanta ta a sallah Allah ba zai karba ba Allah ya sa mun fahimta to wanda yake haka zaka dauke shi wani musulmin arziki to da haka abin da suke yi laysat a'malan islamiyya ba ayyuka bane na musulunci abinda muka fi tunani shine abinda yake bayyana a tare da su yanzu na oyo da aka kama wanda suka kai harin ibadan duk akwai musulmi ko a cikin su ba musulmi ko a cikin su waɗannan da ake ake kamawa na nan ba a samun arna a cikin su waɗanda ake cewa fulani ne shin fulanin ne ma da yawa an kama waɗanda ba fulani ba ne saboda haka wasu aibi ne amila ake aiki da su ma waɗanda suke aikin da su suna bayansu ba za su taɓa zama musulmai ba waɗanda to da haka irin waɗannan ayyuka da ake na rashin tausayi na rashin jin kai to ba shi da alaƙa da musulunci ko kaka daidai da kwayar zarra ba su da alaka ba yake musulunci ba ne da aka yi kun na rashin tausayi na rashin jin kai ba ruwan musulunci da shi waɗanda suke yinsa suna yi ne da manufar da suke da ita amma dai ba musulunci ba ne da haka ba adalci ba ne an yi abal islam bifi'ili muslim ba yi musulunci adalci ba in an aibanta musulunci da aikin da wani musulmi ya yi saboda ba musulunci ya umarce shi wannan mummuna aikin ba na fatan mun fahimta kenan a kama shi da a kama musulunci da laifi a aibanta shi wannan rashin adalci ne zalunci ne lamba daya wanda bai boye ga dume hankali ba to wannan kuma yake wajabta mu karanta musulunci har mu zamanto wakilansa na kwarai duk wanda zai musulunci to ya karanta shi dan in zama wakili a musulunci ko wakili ga musulunci wakili na kwarai wakala sallallahu alaihi wasallam kuma manzala sun ya ce ta haba nuhba wanda ya kwace ichizge falaisa minna ba shi cikinmu hadisin abu dawud a cikin sunan hadisi mai lamba 4391 ya kawo shi dogo imamu tirmidhi ma ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 6,601 haka ne imamu ibn maja a cikin sunan hadisi mai lamba 3935 da kuma hadisi mai lamba 3937 kuma hadisi ne ingantacce an gane ku وعمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت كما من ذا الله صلى الله أمرني ودنسو tukwane da aka dora na nama da aka tsire dabbobin aka yi musu irin wannan yanka na gulakanci manzala sai ce duk a zubar da nama aka tuntsarar da shi wadda kar abu dawud arrajuli min al-ansari qala abu dawud an fada daga wasu wani mutum daga mutanen madina ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzo Allah fi safarin a cikin wata tafiya fa asaban nasa hajatun shadidatun wa sai buƙatar abinci mai tsanani da wahala ta shafi mutane wa asabu gunuman suka samu waɗansu tumaki fantahabuha sai suka ringa shaƙe su suna kashewa wa inna qudurana la tagli iz jaa rasulullahi sallallahu yamshi ala qausihi tukwanan da muka ɗora suna zabaɓaka. nama ya kusa da huwa kenan ya kusa sauka sai ga Manza Allah su sallam ina tafiya ina dogara ainihin abin nan bakansa fa akfa an fa akfa qudurana bi qausihi sai ringa sa wannan abin nan eh, eh, ya sunansa kaus eh, bakan ina tunkuɗe tukwanan ina zubawa 'yar جعل lahama اللحم 'yar يرمل lahama بالتراب sannan bayan naman ya zube kuma sai ɗebo ƙasa yashi sai watsa a kai sun maƙala sannan manzala su sai ce innan nuhbata laisar da a halla minal maita ice nama dabbar da aka shaƙe ta ko aka cizge mata kai ba ita tafi cancanta da haramci ba fiye da mushi a wannan maitata laisan bi a min nuhu ba ko kuma ce mushe bai fi cancanta da ci ba fiye da wannan da za ku ci ma'ana idan za ku ci wannan da kuka shashake wa wuya ko kuka ke wa wuya ko kuka sassoke su ba ku musu yanka na shari'a ba to za ku ci mushe ba an gane ku wannan hadisin imam abu dawud ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2705 amma ma'anarsa eh, amma eh, ibn majah ma ya kawo shi da ma'anarsa a cikin sunan hadisi mai lamba 3938 kuma hadisi ne ingantacce wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an yarkaba ar-rajulu dabbatan min al-fay'i hatta idza a'jafaha raddaha fihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya hau dabba ta kayan ganima har sai ya gajiyar da ita ta sha wahala sannan ya mayar bayan yalbasa rajul sauban min alfai hatta idza horar da fihi ko kuma ya dauki wata tufa ta kayan ganima sai ta kode sannan ya ce zai mayar walam yamna min alintifa'i bihi halal harbi amma lokacin da ake yin yaki to wannan bai hana bai hana amfani da shi ba in ka ga wata riga da zaka iya sawa dan ta baka wata kariya ana yaki ba laifi ka ɗauka ka saka amma da ka gama ka ɗauka ka cire ka aji an gane ku ko kuma wata dabba wadda za ka hau domin ta taimaka maka wajen yin yaki to wannan babu laifi ka hau amma karka jigata ta karka salwantar da ita faslon ga wani fasli wa kana sallallahu alaihi wasallam yashaddidu fil gululi jidda manzo Allah sallallahu ya kasance yana tsanantawa a cikin gululi matuka abinda yake cewa gulul shine ɗaukar kayan ganima ko kayan gwamnati a ɓoye mutane ba sani ba ko shugaba bai sani ba a ɗauka a ɓoye an gane ku Ta wannan ha'inci ne wa ya ƙolo manzala yana cewa huwa arun wa narun wa shanarun ala ahli yau malkiyama shi wannan abin da suke yi na gululi ɗaukar kayan abin nan kayan gani masu ɓoye ko abin da suke ɗauka na ainihin kayan hukuma su ɓoye arun tsiraici ne wa narun wuta ce wa shanarun takaici ne da bakin ciki ala ahli yau malkiyama ga waɗanda suka irin haka a ran tashin alkiyama an gane ku za su kunyata an gane da aka yi ce wa ma kana li nabiyyin ay yaghul aw ta qira'a ay yughal wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون bai kamata ga annabi a ce ya yi ana annabi maha'inci ko mutumin kirki ba a yi maha'inci wa duk wanda ya gululi ya ɗauki kayan hukuma ya ɓoye ko kayan gani ma ya ɓoye ya ati bi magalla yau mal zai zo da wannan abin da ya ɗauka ya ɓoye ran tashin alƙiyama kuma za a cika kowace rai abin da ta aikata babu tawewa kuma ba za a zalunce su ba annabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ya yi bagana cewa idan tinkiya ce ko idan raƙumi ne mutum ya sata zai zo da shirin ran kiyama ina kuka to kai da ka ji guda kuma yana ba ina kuka ai baka waiwaya ka gani to kana waiwaya ka gani Allah ya taimake ka dama ba kai bane sai a ce ai wannan gululi ya saci raƙumi ne a duniya na na na, hukuma ya saci kayan hukuma ne a duniya dan haka wannan abin ya same shi gashi nan ya dauko shi ya tawo da shi kiyama ba zai iya ba ma dole ya dauka dole zai ɗauka idan sami idan akuya ce idan rago ne ko menene ya ɗauka ya ɓoye zai zo da shirin kiyama Allah ya sauyi wannan hadisin imamun nasa ya kawo shi mai tsayi a cikin sunan hadisi mai lamba 3690 amma imam abu dawud ya kawo shi takaitacce hadisi mai lamba 2694 ainihin a cikin sunan nasa kuma hadisi ne ingantacce an gane ku walamma usiba gulamuhu mid'am qalu hani allahu aljanna lokacin da aka kashe baran manzan Allah su salam da ake cewa da shi mid'am sai a wajen yaki sai bai suka ringa cewa hani allahu aljanna madalla alherin Allah ya kai masa ya samu aljanna ƙala kalla Manza Allah ya ce a'a ku bar wannan magana wallazi nafsi biyade ina rantsuwa da wannan da raina ike hannunsa inna a allati akhadha yawm khaybar min al ganai wannan rigar da ya dauka shamla kamar alkebba wata riga sharashara kamar alkebba ba alkebba bace an gane ku wata riga ce to kamar a baya ta mata an gane amma wannan ta maza ce ita kawai ya ɗauka ya ɓoye zan da aka yakin haibara ta ba sha'awa sai ya ɗauka ya ɓoye ita ita wallahi wannan rigar da ya ɗauka ya ɓoye lam tusif hal maqasim wadda ba a riga an raba ba ya ɗauka ya ɓoye la tashtailu alaihi nara wallahi tana nan tana babbaka wuta a kansu ma'ana dalilin wannan ina na ina cin wuta kuma tare da manzala a kashe shi a wajen yaƙi ya samu shahada a haka faja a rajulun bi shirakin au shirakai sai ga wani mutum ya zo da kafar takalmi ɗaya ko biyu lamma sami a zalika da ya ji wannan faƙala sallallahu a sallam sai manzala su sanar ce shirakun au shirakani min nar Allah ya taimake ka da ka sa kafar takalmi ɗaya ko biyu ta wuta wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 4234 da hadisi mai lamba 6777 haka ne imam muslim a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 115 wa qala abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa dhakara al-gulul wa 'azzama manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya cikin mu yayin mana khutba sai magana akan gululi sai kausasa magana i girmama magana a kansa wa azzama amrahu ya girmama al'amarin gulori fa qala sai manzo Allah ya ce la yanna ahadakum yawm alqiyamati kada in samu ɗaya daga cikin kuran kiyama ala raqabatihi shatun laha fuga akwai a tare da wuyansa ya dauko wata akuya laha fuga tana kuka irin nawaki tana me ala raqabatihi farasun lahu hamhama kan samu ɗayanku a wuyansa ya ɗauko raƙumi a doki yana haniniya shine hamhama ya ya rasulallahi a gisni zai ringa ta da ni manzo Allah ka taimake ni fa aqulu la amliku laka shay'an kad ablaqtuk sai ce bazan iya maka komai ba dan na riga na san maka da sako na ga maka gululi babu kyau ka kiji da haka ba abin da zan iya maka to irin wannan karatun shine yan bid'a ba sa so a ce wai manzo Allah ya ce ba zai iya kaza ba to yanzu ni ne na ce annabi ba zai iya ba ko shi ya ce ba zai iya ba hmm. yanzu waye ce ba zai iya ba Ahmad Ahmad ya ce annabi ba zai iya ba ko annabi ne ya ce shi ba zai iya ba to na rasa inda mutane suka kasa fahimtar hakil qaul da qa'ilul qaul me hikaito magana da wanda yake faɗar magana abin nan da hausa suke cewa ya aka aka haihu a ragaya zo mu yake yin fushi da makashinsa sai mara kai to ina na so sai a shari sai a ce ai yan izala sun ce manzo Allah ba zai iya ba yanzu yan izala muka ce ba zai iya ba ko shi ce ba zan iya ba to mu sake koma mu kalli hadisi sai ce ya rasulullahi agisni ya manzo Allah ka taimake ni fa aqulu la amliku laka shay'an sai ce ba zan iya maka komai ba Kada a ablagtub na isar maka da sako yanzu yake fada Ahmad Ahmad ɗan izala ahli sunna salafiya wa yake fada yanzu idan na ce manzan Allah ya ce ne yanzu nini ne mai laifi menene laifi a ciki ya fada yin ki fada ko ya fada in fada me laifi a ciki in fada din shi ne laifi to ina ga ku fahimta ba ya faɗa in ki faɗa shine laifi ko kuwa ya faɗa in faɗa shine laifi ya faɗa in ki faɗa shine laifi amma ya faɗa in faɗa ba laifi bane an fahimta to babban abin da yake damu shine sai mu ringa auna shari'a da hankali to kuma tuntun ba haushe ya gaya maka shari'a sabanin hankali to ni kuma na sayan hankalin ba shi da kyau za ka ce wannan shari'a ce to ai hankali sauka yake yi Allah ya sa kun fahimta da an ce shari'a to kar ma ka kawo hankali ka kyale ta ce abin da ta ga dama in ta ce kaza kaza din nan wannan shine yanzu hankalinka shi yake da matsala dan kuwa in za mu auna kai ka sani hankalinka bai kai hankalin shari'a ba to ya shari'a za ta hangi abu sai ka ce wai ya saba hankali kenan ita ta bata da hankali to kaga e faɗa ka ki faɗa shine laifi amma ya faɗa ka faɗa wannan ba laifi bane to sai dai akwai dillalan sharri kuma sun samu sun samu dama ta jahilcin mutane mutane ba sa karatu jama'a mutane ba sa bibiyar ilimi su gano me ya kamata su rayu a kansa daga abin da bai kamata su rayu a kansa to da haka sai a mayar da su kamar abin nan amma to yanzu annabi ne yake faɗa faqulu la amliku laka shay'an qad ablaqtuk ala raqabatihi samit a wuyansa ya dauko zinare ko azafa abin da yake shiru fa yaqulu ya rasulullahi ajisni sai ya ce ya manzo Allah taimake ni faqul la amliku laka min Allah shay'a sai ce bazan mallaka maka komai ba a wurin Allah kad ablaqtu na gaya maka karka dauka yan gwamnati karka dauka yan hukuma karka dauka yan ganima ka kiji ba na ce ai wani ya yi handima biliyan kaza ba wallahi za su in gaskiya ne za su zo da shirin kiyama <laughs> da ku kiyale su amma kai da kace yayi kana da fact kana da tabbacin yayi a nan gizo yake saka wani kawai zai wuce da wuta ce ka ga barayin gwamnati a'a wannan bai isa ba kai ma za ka yi naka bayanin amma idan sun yi ne muku rantsuwa da Allah sai sun zo da shi waye faɗi wannan annabi ne ya faɗa to mu kuma ka babbar matsalar mun annabi ya faɗa mu ba ma ba ma ja haka iki wanda baya son ije da shi ran kiyama to ya mayar an fahimta wannan mutumin da ya zo gashi ne faja a rajulun bi shirakin au shirakai ku lamma sami a zalika fa qala rasulullahi sallallahu shirakun au shirakan min nar da haka wanda yi dauki kayan ganima ko gayan hukuma abin nan in baya son a ganshi da shiran kiyama ya dauka inda ya dauko imayar to wallahi kayan nan wannan kudin daukar su ne wallahi ba a sani ba amma ga suna dawo da suna juwa kamar yadda wannan da ya juwa ya dawo da shi to wannan kawai shi ne amma wai mutum ya ce ya tuba ba zancen na tuba an fahimta tubanka a nan ka mayar Allah ya ganar da mu ala ragabatihi riqa'un tahfiqu azwiyansa ya dauko raƙumi ina kuka fa kuli ya rasulullah ajifni sai ce ya manzo Allah taimake ni fa aqulu la amliku laka shay'an qad ablagtuk sai ce bazan mallaka maka komai ba na riga na isar maka da sako wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Sahih al-Bukhari hadisi mai lamba 373 da Sahih Muslim Imam Muslim a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 1831 kaga irin waɗannan hadisan su ne kuma shi sa dalilin su ba sa iya karanta Bukhari ba sa yi karanta Musulmi. to in ka zo ka karanta ba dole ka fassara ba to kuma ka je wajen maulidi ka ce kaza kaza kaza wannan abin da yake cikin bukhari da muslim ilimi ne tsantsa wajen maulidi kuma hayaniya ce kawai surutu ne kawai mutum ne zai je kawai ya samu wuri lasifika ta yi masa daɗi mutane suna sauraron sa suna gada kai kamar kadangaru amma da haka shi kenan sai ta zuba ai kun fahimta wajen maulidi hira ne amma idan za ka ɗau buhari ko musulmi ka karanta ilimi za ka bayar zalla ko kun fahimta to da haka ba za su iya ba don za su karyata kansu da kansu za su karyata kansu da kansu an gane lafazin asoga sautu sha da ya ce samit azab wal fadda wasu malamai suka ce abin da ba shi da rai na sunfin dukiya an gane ku rika shi ne riga wadda mutum zai sa har ta ma abin nan zamanto ta lalace iska tana kadata an gane ku shi ne rika a can an gane ku da ya ce hamhama shi ne sautin doki an gane wato haniniya da doki yake yi Allah ya sauƙaƙa to shine Allah ya ce a ɗaya kira'ar riwayar wa makanin nabiyin an yugal bai wa annabi gululi in dai ake wa annabi gululi ina raye sai Allah ya gaya masa an yi gululi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi Allah yake wahayi ya gaya masa ba tare da ya tona asiri ba amma a zamanin annabawa da ba sa cin ganima annaban da suka wuce ba wanda aka halatta cin ganima ko shi ko al'ummar in aka yi yaƙi in aka tara ganima in Allah ya karba zuwa za a tara a wuri guda wata farar wuta ta sauko ana ganinta daga sama ta zo ta kewaya ta ƙone shi kenan ta tashi tafiya to Allah ya karba ke idan akwai gululi in ta zo ta kewaya ta kewaya sai ta tashi ta tafi ba za ta cinye ba ba za ta ƙone ba to asiriya to nike kenan yanzu a ce to a cikin a wadanda suka yi tafiya akwai gululi ta wancan lokacin an san kabila kaza da kabila kaza da kabila kaza suka ji wajen yaki sai a ce to duk kabila shugabanta ya zo yi eh, mu baya ga shugaba wannan ya zo ya dora hannunsa ya dage wannan ya daga isa ya dage wannan ya saka ya dage wani zai zo yana dora sai hannunsa ya makale ya kasa daga shi sai a ce to a cikin al'ummarka a cikin mutanen ka aka samu gululi da aka duk jama'arka al'ummarka ka duk su zo su yi mu baya to za a zo ana yi wannan yi wannan yi wannan ya har sai an samu wanda ya ne to kaga asiri ya tobi an gane ku to shi ne Allah ya ce wa makan labin an gal bayi wa annabi ne to jama'a ita wannan al'umma Allah ya rufa mata asiri da yawa me yasa ya rufa mata asiri da yawa me yasa Allah ya rufa wannan al'umma asiri da yawa dalilai ne masu yawa na daga ciki Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna mafi alkhairin al'umma da aka fitar ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga da mummuna kuma kuna jaddada imani koyaushe da Allah to wannan dalilin ya sa Allah ya rufa wannan al'umma na daga cikin dalilin ana cin alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na wani matsayi mai wani irin matsayi a wurin Allah wanda babu wani mutum da ya samu irin wannan matsayin a wurin Allah to al'ummarsa suna cin wannan gajiyar Allah ya girmama wannan al'umma ya rufa mata asiri ta hanyoyi da yawa to da aka baya so ya tona asiri da aka kaga ya kyale mu sai mu ci zakkan mu ya kyale mu rabar da zakai da muka ga dama ya ba mu dama mu ci ganima din saboda baya san a tona wannan asiri yanzu da za a zo a ce za a tona asiri ne na zaka wanda ba a karba ba asiri ya tono kaga asiri mutane da yawa zai tono akwai waɗanda ba sa yin zakar inda ya kamata su yi amma suna fitar da iya abin da ya kamata su fitar amma wajen raba ta ne ba sa raba ta inda ya kamata akwai waɗanda kuma ba sa fitar da ita inda ya kamata ya kamata su fitar da naira dubu amma sun yi fitar da naira ɗari ko ɗari biyu da Allah zai tona musu asiri kaga suna da yawa Abinda ya sa kake gane wannan jama'a yawan masu kuɗin da suke cikin al'umma inda za su fitar da haƙƙin Allah yadda ya kamata da wahala a samu mai kwana bai ci abinci da wahala ku gane akwai bambanci mutum ya samu kuɗi ko wadata ko arziki da ce ya fi ƙarfin abinci amma ku je ƙasashen da suke gwadawa za ka je ka tarar da ake ake ana juya kuɗin hukuma da na 'yan ƙasa kowa ina yin abin da ya kamata za ka je ka tarar ko kai da ka je bako ba za ka zauna da yunwa ba da yawa na kan ba mutane labarin wani aikin hajji da na je mun zauna da wani ciyaman ɗan jihar neja ne gida ɗaya muke amma dustan da za mu fita tare muke fita shaman ne na ƙaramar hukuma amma wallahi shi yake mana dakon kayan da za a ɗauka na sabi wani tattarna mai ƙarfi Allah sai ya ɗebo ya haka kawai dama ta zai kuje na zanta muku da shi ba ma ɗauka na yi hira da shi na ce to honorable yanzu ka zo ka ga yadda ake abin da yanzu ya in ka koma yaya ce ce da aiki me aikin to in ka san kana da aiki ba sai ka yi shi ba ko shekaran jiya kowa da ya san zai da office monday ya shirya ya tafi ko bai je ba dan da akwai aiki sai ka ce ai da aiki Allah ya sa mun fahimta in faskare za ka yi sai ka yi shi in kaza za ka yi duk wanda ya san yana da aiki ya kokari yi shi to da aka jama'a akwai kalubale mai yawa to amma Allah yana rufa mana asiri ya kyale wani zai fitar da zakka yanzu daidai amma zai shekara ina rabarwa a'a ita zakaran da ta waje ba a fitar da ita ranar wajibi ne a fitar da ita sai akwai larurar da za ta sata kai gobe in ba haka ba baka da uzuri da haka malamai suka ce wanda zaka ta kama shi sai ya sakaci bai fitar ba ko da ya fitar bai bayar ba in ta halaka sai ya ɗigo daga dukiyarsa ya biya abin da ake so daga inda kai lissafi ka hankada wanda yake bai za ka ba ba zancen ka jira sai gobe sai jibi sai an jima a'a yanzu yanzu ka gama lissafa yanzu yanzu ka raba dan kai Allah bai maka jinkiri ba da ya baka arziki ko ya ma jinkiri to dan me zai ce ka bayar kai kuma ka tsaya kana jinkiri to da haka wannan jinkirin akan ka zai wabi in an samu matsala an gane ku wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi a ah, ok to wa qala sallallahu alaihi wasallam liman kana ala saqalihi wa qad mata huwa fi an-nar sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sha'anin mutumin da ina cikin wanda Manzala ke ɗaukar nauyin rayuwarsu ya mutu ita ina wuta fa zahabu yanzuruna fawajadu aba'atan qad gallaha sai suka je suna dubawa sai suka tarar wata aba'a wannan abaya din da kike faɗa ita ce yi gululun ta ya ɗauka ya ɓoye ba raba ba ganima ba raba ba ya ɗauka ya ɓoye an gane ku lafazin sakalihi waɗansu malamai sun fassara shi wato mutumin da ya ɗauko kaya masu nauyi an gane ya yi ƙoƙarin ina iya ɗaukar kaya masu nauyi to amma ya amfani da dama sai tsauke wani abu ya ɓoye an gane ku to annabi ya mutu shi ma wajen yaƙi annabi ya ce ina wuta an gane ku wa kalu fi zuwa gazwatihim a wani sashen yaƙe-yaƙe da sabai suka yi suka ce fulanun shahid wani shahidi ne wa fulanun shahid wani ma ya samu shahada hatta marru ala rajul har sai da suka kai kan wani mutum faqalu wa fulanun shahid suka ce wani ma shahidi ne faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallallahu ce kalla aha ku daina wannan magana inni ra'aytuhu fin nari fi burdatin gallaha aw aba'a na ganshi a wuta dalilin da ya shi shiga wuta ya sace wata riga alkabba ko kuma wata abaya da ya sata sun makala rasulullah sallallahu Alaihi wasallam sannan manzo Allah sun zance izhab yabna al ya umar dan khattab je ka izhab fanadi fi nas ka je kai shele cikin mutane innahu la yadkhulu al-jannata illa illa al-mu'minun shiga aljanna sai mu'mini Allah ka sa muna cikin mu'mini wannan hadisin ina cin sai muslim hadisi mai lamba ɗari 114 wato wufiya rajulun yawm khaybar wani mutum ya mutu ran da aka yakin khaybara fa zakaru zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ambata haka ga manzo Allah su sallan fa qala sai manzo Allah yace sallu ala sahibikum ku je ku ya dan uwanku sallah fata gayyara wujuhun nas zalik sai mutane ba su ji dadi ba fuskar su ta canza fa sai manzo Allah su ce inna sahibakum galla fi sabilillahi shay'a wannan dan uwan naku yayi gululi yayi ha'inci ya dauki kayan rabo na ganima gabarin araba fa fattashu mata'ahu sai suka je suka bude kayansa fayajado harzan min harzil yahud la yusawi dirhamain sai suka samu wata sarka an gane wani abin wuya na yahudawa bai fi dirhami bi ba wai shi ya dauka ya boye kaga ya kusa ya kai shi wuta ke an gane ku wannan hadisi imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2710 da imamun nasayi shi ma cikin sunan hadisi mai lamba 2958 haka ne ibnu maja a cikin sunan hadisi mai lamba 2848 kuma hadisi ne ingantacce wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asaba ganimatan amara bilalan fanada finna manzo Allah sallallahu ya kasance in ya samu ganima yakan sa bilal ishela a cikin mutane fayaji'una bi ganaimihim sai kowa isamu izo da ganimarsa fayuhammisuhu sai manzo Allah ya raba gida biyar kashin tashin farko sai ya dauki humusi sannan ya haɗe gaba ɗaya wa sai iraba ga sauran dagowar gaba ɗaya ga mayaka fa a rajulun ba da zalika bizimamin mamin min sha'ar sai wani mutum izo bayan an gama raban da wani linzami da aka yi da gashi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi bilalan nada salasan kaji shelar da bilal i eh, har sau uku ƙala na'am yace eh kala fa ma ka anta taji abi yace to me yasa baka kawo ba fa atazara sai yanki hanzari fa kala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallame ce kun anta taji'u bihi yawm alqiyama falan aqbalahu minka sai ce je ka ka zo da shirin kiyama ba zan karba ba kaga wannan an tsananta masa ke an gane ku to amma ai shi ya jawo kanshi an gane ku duk saukin hali irin na manzo Allah amma har kai abin da sai da ka fusatar da shi an yi shela sau ɗaya an yi sau biyu an yi sau kowa ya kawo kai ka kasa kawo wannan abin da to je ka ka zo da shi karen kiyama gaban Allah an gane to Allah ya ganar da mu ya dora mu akan daidai to kuma a anan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu karo na gaba ma dora daga nan da yin da muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ko ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله